ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وصراط عزيز حميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يرجى هدوء وتجد في يوم ترك وقال رمضان في يوم وقد ترى رمضان في جرم annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu saya dari hudu da arba'in da shida. Allah ta wa ta'ala muke roƙon ya mana da muwafaka na duniya da lahira don farkin sunayensa. Muna cikin ayat saba. Aya kuwa za mu tashi aya ta shida. ليس ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ما بوتا علمي ثم السم على الذين كفروا لا تعطيك وصاء وكان آية لبا لشيء ودن تبين أبين الكفر آه، تبين تشاجري تسنتي الجامعة براتنا me sauran ku lahira me sauran ku azaba me sauran ku rasa aljanna ta aljanna ba kuma balle wutar ba ba ta Allah ba ba shi saboda ka tafi wani abu a wannan duniya idai ba ta da farko duniya ba ta da ƙarshe in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya kuma yuhlikuna illa al-maut ta haka nan al'amuran suke gudanawa da tun da ya gane wa'in can ga abin da suke gani ainihin da abin da suka ce allazi na da ilma amma ma'abota ilimi ko a ce wallazi na da ilma masu ilimin addini cikakke yara allazi unzila ilayka min rabbika huwal Abin da aka saukar daga ubangiji ne gaskiya abin da ba shi ba ba gaskiya ba ne ba shi abun nan da aka saukar maka ne shi ne kaɗai gaskiya ويهدي هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم shi tsarin da aka ba maka da shi alƙur'ani gaba ɗayansa shi ne ke tarbiyyantar da zuwa ta hanya buwayayya abin yabo ba a ristawa wancan masu ta ba Allah ba ta tashin kiyama ba wane ne ba wane ne don ma'abota ilimi suna ganin lallai abin da Allah ya aiko da shi ne gaskiya kuma wannan tsari na musulunci shi ne yake shi ya da al'umma zuwa ga tafarki ne yake abin yabawa. duk iri gaba da za a ce a je a dawo idan ba kan addinin musulunci ba ne ba wannan shi kuma rusashe mai sa lamarin dulkarnai ya dore an yi shi ne a kan gidi. ilimin kuma na addini ai ta ga lamarinsa ya tsaya daren da gindinsa lamarinsa tafiya yake tafiya yake tafiya yake ana da ya rushe nan ba ya rushe can za a karya shi ta nan za a karya shi ta ta gida in yi ma ake kafa kafa ba ya ce sauran kafa kafa in yi ji kafa kafa ce sun hmm, sai ya yi aran gama da yan kafa ta kuma a hankali da ita da kwasa ba bari ya kar kamar kana kallon da zan karamin wuri ne kana kallon kusan duniya a baya duk da baki ɗaya man duniyar nan na shi sai ga himma daga nan ya duba yake to zo ai wannan sun da aikin Allah ne kuma Allah ya yarda da aikin da Allah ya ba ki dama yi ka yi ka yi ka yi ka ba kuma ya amfana shi nan yana yin da tana yanzu ba abin da ya rage masa kai da yi gabacin duniya kuma ya yi amfani da bayan Allah ya yi da masu fasaha ba maganan hawa an kana yi ka tsaya an ba ka yi ba ta ya jirga farko yi gabas a yi ya buga gabas shi ma sai daidaita ya san abin da yake a nan wurin shi yake a can wurin sun da halin sa ne a adalci to a yanzu abin da ya rage masa aiki yana ce to yanzu wannan gabas maso kudu abu yana bukatar gabas maso arewa shi kuma sai in Allah ya kai mu rana yake inda na faɗi mace gaban kuma mun yanke sai ka je ka nemi sauran da ƙasa saboda karan tafiya ta za ta san wata da ilimi a kan addini ake ba jahili ne zai nuna malami kamar yadda ba talaka ne zai nuna alkajiri ba soja ne ya san soja soja ne ya san soja ainihin ya san wancan ba zaki ne nan ba su attajiri ban attajiri mai ilimi ya san mai ilimi mai aiki ya san mai maka aiki eh, mai aiki shi san mai maka aiki ba ma ya fata sun kai talatin a daban kare kowanne aiki ke tsakanin su da Allah amma su ce su sai ka san wanda ke maka aiki sai ka san wanda ke maka aiki wanda sai an yi aikin an gama zai zai kula da shi a kwashi ne ne shi an san ma zai zai zai zai zai zai zai zai zai inda ake na an san wanda yi in tsaya wanda an san wanda ya tsaya ko da da misalin da ga ma'aikaci ne kake da shi kun wani kuna aiki an tashi shi ya ce je kwana nan sai ka da da nauyin a da wannan aikin wannan aikin da kake cikin albiri ne ke ka ci gaba da sauran shi ko an can wannan yin aiki da ake tare ta koma wani aiki shi ya tafi gida kan kun ji wannan magana wani ake kaɗe eh? kin yi aiki kun fitar da abu kuma ya yi goshi ya yi jiki da shi ke nan su ci kan ran zai kamata mu kai a kai a kai da yanzu sai mu koma gida kuma ya da me nan kuma mu koma gida mu huta kan cikin ma'aikacin cikin hankali ke eh kai yana iya ka cikin da babu matsala domin da wannan na aikin guda ɗaya ba akwai ayyukan kan da aka kuma aiki iri da suke da kana ko an ba ka je wurin da ba kuma ba ku ce to ne ko wani kare wannan gani sai abu hadde ya ta ba shi ne ba ki an fitar muku kiri shi kenan mun je mun kai tashi mun kai tashi share ruwa an yi hutsa ma makauka ma an yi mene da an yi magana hutsa ko da noma mun noma an yi tare mun yi mene ne ina za mu ku ce ku kai ba mu ne. amma akwai mutum da aka mashi kawai na abin gobe shi ne zai zai ka tafiya idan ya duba in ga bata tsara ba zai zai ba da labari ne ce bata tsara ba da ke tsannan jirgin sai je kwamu sai ya gama da yi ba ya ebo ma a ta fata fata ba shi wannan fatin in shuka an gama an kawo an gaba ta tsara ba sai ko jama'a su bi kunya kunya kun san ya fi wahala ba ci kaman ba cikin girki ba amma kuna iya kone ku kwana ba ku gama kwafiya ba da dai ko jama'a ba ki ne kwaya kwaya da iso yin sun kunya kunya ya bi an an gama kwafewa ke to an je an gama kwafewa amma an kashe kaza an kashe kashe ba kori kada a mace masa to ka kudin abin nan kin ji ta ma ba ta taraba sai ta ta kuma wai gani ki ita ma ba ta taraba ta tsira ma ba yadda ke so da gudda a yi maza maza wannan kwafin kimar yafi musa a yi shi da wuri kin da a yi shi da wuri wannan za ta tsira wata an take dai a ranar ne ba san yayin da aka yi mutum da shi ba akwai mai nai to yanzu abin da za a yi a yi a dan masu gona wannan wanda ya zo daga baya fa wadda ta riga ta ɗaya ta guje mata ta biyu ta guje mata wannan sai an sanya za a yi ita sai injiniyan gona ita to yanzu abin da za a yi na kawai ba injiniyar ba injiniyar ya komo ba wancan wanda ya karanta a sakan ya ce to yanzu abin da za a yi wannan shuka a yi mata yaro sai ta zo hmm? Hmm? yaro sai ka zo ita ce wannan ɗin wanda za a zake daga ba don da ake ta an an kuskure ba kuma sai dai aka yi waki shi dai wannan ta uku ba ta samu mata sai dai sai dai ka shi ke na zai ta yi masa ba a kashe a yi masa sai ta ka je makaranta ku da kawai kafin yaro sai kawo ne an tafi kawai a kan masa yaro sai kawo sai ka ta kuma ta miki ka ga gona ta yi kamar da wayin ne ka san da wayin ke amma aiki ya da wannan tafi wata wannan tafi mun ga gobe da sarkin jin ka ta yi wannan duroyin da yake duroyin wani bai wani ba a wancan kafin a mayar da ita amma a ile ba na daban to a cikin ma'aikatan da ke yan kungiya da yan masallaci ne yan wane ne ke yi wata ke waye ma'aikatan ba ba ba kuna ƙaunar Allah ta ce wannan wanda kai da kai da waɗanda suka zo suka koma baya kai kuma ka koma wani aikin ka je ka tare ka wajen ya daga ne sai dai su ma inda inda suka bari duk wanda za ya ake da shi kawai taro da gida da zaman shi kawai an ja aiki an gawa an ja ni kai yadda kake tara yawan da kake tara wadda an yake an gama ba shi wanda ai ba abu ne zara ba a kwana a tashi ido sai na kan wannan abu da Allah ya yi shi wannan abu duk wani sababi da za a ɗauka wannan abin ke shi ba zai da sai an yi shi sai ai sai ta gaga an yi wa ma alhamdulillah kai bana an noma yake gaskiya Allah ne yayi amma bin abu akabar sai dai ta ga ana shigo da masara direla direla na shigowa mota an ma rasa motar da za ta ɗauko masu an a kira wannan a kira wancan ne ta kariyar gaskiya ne ma ba dima ma nake ma za a yi ruwa Allah ya ba da da kari daga nan ka sake bincikawa ka ce au ashe haka ake yi kafin a samo masaran kala buga Duk wannan ma'aikaci ne wanda ke wannan shine wanda za ka tafi kira Ai, abu a gama kawa a tafi inda za ka je shi fa ina na a wurin nan ya tsaya tsayin da ka sai ya gama gana ka ta tabbata wannan shi da abokin aiki amma duk sauran tambayar nan zage ka cikin jama'a bai rama da ne ka cikin jama'a eh da shi kuma yi zai biyo layi ta kuma kai ne kake zaki malam ko ki ki ka sai sa abu ya wuce shi wannan ba masarin malam ba ne wanda zai kaya ga aikin da malam ya mace sai ya yi shi ne wannan yi mana ma wanda zai cikin malam ɗin Allah sai ke za ba sani ba daɗe fa ya na a kowace dusa ba za da samu ya yi da ta wani akwai baka jannatin da shi ba kusan karatun kana karanta ne da ganewa da duka tarka ta gane wata sun gane ya za a yi a sa mara a yana bara me ya iya bawa ba bara ne yan sace a kai sannan kuma ake ce shi zai shugabanci wuta a kai mana shi ne shugaban wannan rumutan da ba ɗaya za a yi haka yadda annabi ce ko wallahi ina tabbatar muku wani ya dace annabi ce wani ya dace shi ita babban abin wallahi wani ya dace ne kuma an fashi kuma wani yawan awwal yake sunan Allah na yansu da kowa na ya mutu na ma ya mutu na uku ma ya mutu kan kan na za a yi ne mai ba da yan tsananin ita gaskiya dole dole sai mai ɗaukar jita jita zai yi shugabanci ta'ada addini na Allah ne ko ka dafa ko ka saki addini na Allah ne nan ko mu dafa ko mu ce to mun ce ai addinin mu gare an za a yi mu da ta za a yi وأنهم يرون ما أنزل على رسوله سنة جاني أبوهم ذا أكا تقوى منظم الله تربية ذا أكا أكا تاب أكا تباشي تعومنا يعني، آه، إنا أين أيك ذا سنة أشي مؤوين سنة أفضل أين مقروك أولا تبقوا ما با أشي ذا سيبقوا لما ذكر على إنكار من إنكار المعنى وأنهم يرون سوما تقوى إنكار تسمى في أمامه suna ganin ma anzala ala rasuli laisa bi to amma na annabi ko wanda suka yi mandan da suka ce a takara halakar mu muwafiqina sai aka kawo halin waɗanda suka yi muwafaka da yadda aka tsara tsarawa ne za a yi ba ku duba ba annabi ma cewa daga masallaita laka min al'amri shay'in da ya fara bibiyar tsarin da Allah ya tsaro za a tafi yake to ya sa ai wa'annan mutane sun fara kan annabi sun zubar da haƙorin annabi sun kifar da annabi sun sa su ya ci kafa sannan kuma a kai su an tsaka matakan da na wanka an ba su rabar sai ne lamari ba ka da komai a lamari in ma ya tafi tuban su ba in ma musu azaba nan ka gama iyanaka ku dole ku kula ku bare da bai an tafi a ذكر على الموفقين حال مسكين ده سكداتي سكين موافقة ده مكان النبي من العباد فهم حال العلمين su ne ma'abota ilimi ilimi in an ce ma'abocin ilimi ma'abocin addini ilimin addini ilimin halal da haram ilimin shari'a وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله abubuwan da Allah ya saukar da shi wa manzonsa min alkitabi wa mustamala alaihi da abin da ya tattaro kansa min al-akhbari da hadisai wal haqq Allah shi ne gaskiya ko da mutane na kallon sa a karkace na kallon sa ba daidai ba ne ba na kallon sa ba kaza ba ne ba to wannan shi ne daidai tunda Allah ya tsara ta hannun annabi ya danka hannun annabi Muhammadu aka tafiyar da shi inda aka je aka dawo shi da gaskiya أي الحق منحصر في بسيا من ذكر كلتك حسنجتك أسكنها وما خالفه أبن بقيساق وعيد أبن النبي يلومشي ولا أبه فإنه مي باطل باطل باطل ودارت عن خداج خداج خداج ثم بسنا ممكن an ɗauki tsarin kyale-kyale to da aka ɗauki kyale-kyale gina aka bi a nuna mana abin kwalliya dai ita kwalliya a yi ta ne don a kalla isa isa da ya jikar umar tattar abubuwan girma ba a ba ta fate kalmata gigiyar jikar ila da wara jikku da ya sa jikar da don kwalliya ba a jikar da ba kuma aikin kusa ya adam ba zan da za a gani ne zai shi ke nan yana ko kai manaka ni ma ku gani ni ma ku gani kenan kai ma ka ajiye aiki ka dinga kallon ka li'annahum wasaru min al-ilmi sun kai daga ilimi ila dahata darajatul yaqini wa yarawna suna ganin suna ganin aidan annahu fi awamirihi wa nawahihi a umurce-umurcensa da hannun-hannunsa shi al'ur'ani kenan. Al'ur'ani da aka saukarwa da annabi ya ce a yi kaza, a yi kaza, ya ce kada a yi kaza, kada a yi kaza ya haɗu. Kowanne umarni shirye shiryatarwa yake idan su zafi lalazin amin. Idan da yan fa'ida ne suka ce ba alhassan ma hassanar na kuwa um, الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته كلما برضو هذا الأمر الشارع لا يأمر إلا بما هو مصلحته خالصا ورحمة الله Allah bai ba da umarni annabi zai ce a yi kaza sai abin da wannan abin kuka kalle shi maslaha ta halifa zallan alheri ne sai kuma shari'ar din da ba da umarni a yi sai an ga alherin da ke ciki ya fi sharrin da ke ciki yawa wanda ba zai yi shi sai ba shi mutane sai kallo ba sarki ya muke kallo kenan tsari wanda ba na Allah ba sarki ya ake kallo amma tsarin Allah gaskiya ake kallo menene za a samu natija a cikin sa ba natija ta yanzu ba natijar yiwu yiwu natijar natijar hakika da wannan mutum yana da sai an san wannan misalin mutum ne ake a ake aunawa kana so ka auna ɗaliban ka auna abin da ɗinka wanda kake so ka auna ɗan ba shi aiki wannan na son je a aikar min kaza a yi min kaza a yi min kaza wani in ka kasi kafin ka gama rufe baki an aikata hukum da mutu in ya in kasashe zai ya kama ya kama wannan ya Allah shi in ya su mata sunan ka zai amfani na zo ne bura bura bura bura ne da Allah ya ce a zo a kwashe kasa wanda bai kwashe ba ya saba wa mallan ya ce ka zo gobe mu kwashe kasa wannan ya kai a ina mallan ya zanta ce ma a kwashe kasa ko mallan ya ce a kwashe kasa ko daga kan zuwa wurin zai idan kana da ɗalibai na kirki ne kana miƙewa ta ɗauko ka ɗauko ya ka ɗauko daga kan kama da yau ka kawo shi nan ajiye wajen wancan abin to annabi wani ne za biyo ka mala idan yana gaba ka kai ba mala mala idan ka kai wannan ka ɗauki a an kashe shi ne ko ya mai shi ne can in kuka je za ko ku goma za ku dawo sai kafin a shi tun da shi mutum ne mai kiska mai jama'a mai albarka to kafin a za wani kama shi sai ya dinga bin mutane na mana ya ce a fashe ba ba wala ba ta fadi ba idan wani ku fashe ta nan ba ta kawo aka mu in man zai ba da umarni za a yi ba ga dai amfani da baki sai amfani da wasu ne sannan zai samu yi a cikin wani ne mutum hmm? shi ta na biya na ce ina a kan gaskiya in wanda ba mu gane ba na shuru na mu ka ka ce shi ka kan gaskiya eh ba gaskiya ce ba hmm? hmm? da kana a nan ka zaɓi mutane to shi ne zai sa in ka tashi aike kai a ka na wannan wa za ka aika wannan mai jama'an nan ba shi ne mutum a gidansu su ai ba zai gaba da shi ga lura yana da rana sa ba wai an ce mai kaki ba yana da rana sa amma ka san ka aike sai ka tadda kuma shi wancan din ya fi jijiyar ya fi nuna wa mutane shi kalorin kare da yau ranar fito da ita da asarari ya fi nuna mutane shi ne kusa da kai shi fa ɗalibin da shi fa shi ne ɗan gani kashe ne shi da zai da yin zama ɗan gani shiri amma ba su zai ce ba can ɗan gani da zai zai sai yan shiru shi na baya wani magana bai tattace maka ɗan ɗalibin wani ne Allah ba wata ba. lokacin da ya aikata ma abin da ya aikata maka da kanka za ka ce wannan tuɗe ne kuma wani in ka tashi da ba ma shi za ka rasa ba wannan za ka rasa ke kuma domin kan wannan da zai irin wannan nawa ya kare sai ce mu ne na wani mu ne na kaza mu ne na kaza ai mu da ban ku bari mu ne ba ai mu nan ta ba wani sai dai a mutu na wani ariya ne kullum daukar hoto ne yana ɗaukar wasu na kan tafiya zai kira ni har gama su kira ni da mana ya ranar aiki wa dalika li annahum saboda sauƙin nan kazamu bi silati ma akbar jin sun rike alamin kazamu sun yi imani sun kudure ga dafke ma akbar jira min wujuhin kafira abubuwan da ibada aka ramuna eh, abu abubuwan na akubara biya abin da shirin tsarin ya bada labari da su ne mutum cewa ya ba da tsamari kaza da aka biya zama kaza ya ba da umarni kaza da aka biya zama kaza umaru da tsamari kamar shekaru umaru na shekaru wani a tsakanin shekaru ya yi ke zo wannan karatun da ke tsaye shigo ya shigo ya shigo ku duk ma a tsakanin ku gobe ku faru in ya biye biye biye biye sai ya samu wani sai ya lamfa kasar ai ta karatu ba da shi yau sai kuma ka daina ɗaukar masu mutum nan ina za su zika take kyanar da kasan da shi sai ka ce to ai ba ai zan ba ke ma da na ɗaya take ɗauka ne baccin da malam bacci eh, akwai shi baccin sai an karanta da kotu kuma ko masu nawa ne baccin usulubi ne iri iri a kawai da zai iya bacci a zama har in ka ai awa guda ɗaba mura ba wani har ma ya tsaye rike ba to ba a nan ba ba kuma da wata marar ba nggak boleh kasih ke dalam kita saya bertinggal macam itu strategi saya katakan mungkin ini ini kasih kasih lagi ini dia ilmiah bisedeki aku aku bisedeki mana kepada dia nan ada kalam kamu apa وذلك لأنهم kasamu bi ma akbara biha min wujuhi katiratin sun ba da gaskiya ta fuska da daban da suka yi ta suka yi mijja da ilmi wajen ilmin su ne sun duba sun duba sun duba suka ga bi shi da ke nan akbara bihi ya ya ya yi daidai abin da ya ba labari da shi abin da ya labari da ya yi daidai za su faru da aka baka labari ka je kasar da shi daidai ai za ka yi imani da shi eh. a gefen wani shiriki ba ni muke nema ba a kuma rabe mana ce man da yake ta amma a fasara da mana na abin da kake magana mu na mu bihani mu ma akbara bihi ko ba eh, ai in an koma ga dauki in kace biha ai kaga an ce awamira wa nawahiha wa nawahihi kaga an za a ba shi wakilin suna ala kuɗa ta biya amma da ya tsaya ma akbara bihi to dole sai ya tsaya akai abin da wannan yahdi ila siratal mustaqim hatin ta bi dacewa إذا ما سمناه حيني محقق منظم مخرج يفهمون مثل ما أخبر بها عن من وجوه المسيرة من جهة علمهم بصدق من أخبر بها لجسكي الأبوبون ضد عباد الأبان البشر فهذا كيف تقول ya zage dau muni eh? a ah, a sai zaka ce amma a samara a tashi a bacci kenan ba ba an akwai an kenan a ciki sai yanzu igorin kwanci za a dinna gaba da kafin sai da isu sun fara ganin da ya yi ciki kan zai ba da dubban littafin na tsaye na shi ina ya kallo ومن جهة موافقتها tunda a ce min wujuhin ko ina wujuhin da akbara biha min su kada za ka ja ta lawan ilmu na biyu da min jihati muwafaqatiha ta bangaren dacewan abubuwan umarnin da hannun lil umuril waqi'a da abubuwa da ke akwai ya ba ta labarin adawa ba su shan gardare su يا ماذا دعوان النبي يوسف جاء يا لنجدا لكذا كذا قالوا لنجم يا ماذا دعوان أني كذا دعوان لنجم تو كذا ما سوى إيمان يدور لسدر كذا أقول إبادة كل عبادة فجاشنا آيكي تو كذا كذا دعوان سينا نوا تو دعوان لنجم كذا جهاز علمهم amma wannan jiha sun muwafaka ha ko ha, ne a duk wannan guda ɗaya ne ba daban-daban ba ba wa manci hakin muwafaka ha ke eh, ai muna duk alam kalma ne kai wata yanzu ta kake ba ita ce hasan sannan uku ne za mu je yanzu wannan jihadi ma yi mai shahiduna min akabariha التي تتوعيانا sannan ta ɓangaren maisha abun suke kallo min akabari akbariha na labarin abubuwan da annabi ya koyar alati ta kawo iyanan ga ta akarari ido da ido shi ma wannan ya sa son da su son rike gaba sai jihohin ba su kare ba ya ce jihohin kafira yanzu dai muna da guda sun yadda da min jihati ma yushahidu min al azima الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم الجهة أبوك في الجنة سبعيدو بسا سوى زفتة من الآيات نعيوي أنا مكتفي في القديم تبات تتابع دا سما دا كسا دا رانا ga wasu ga wuni ga dare ga ruwa ga wane ne wannan gani da ya nuna ya dole suka kala da ta yi tafiya ne sadaka Allah wa kadiba alistau العظيمة الدالة عليها في الآفات وفي أنفسهم ayoyin da suna cikin sassan hakan nan wasu an fi cikin ayatun afala sun shiru karan kan kalli karan kan ku akwai ayoyi akwai kabula sai ka na sai ka sai a samu mai haƙori shekara ta shi yana fasa shi. amma ba samu kanyen yankan albasa ta shekara ya wuta ba saba'in ma ta shekara biyu za ka tafi wukar tare ke tare ke in ba mai da ya ta kare da kan buka ba ta fi na ƙorin ƙarfi ba an bayyana zaka da zai ta ba turmi eh ne ta san turmi ba sai a kai turmi a gidan ku a fara wallahi shekara shekara bakwai ana daka da ke bai kule ba amma a kwari fa ya sama kodin dan shekara saba'in yanzu wannan ina fasa kashi mai rufi ban gemu duk da zai ta bashi kashi a lungu ma ba ba rai ta ba ko da ya ce ka dan sai dai ka yi na ya nake ya ga kamar ya saka maka ba kada sai ki farkon a tsakiya a take ina an kashe ladan an kashe dadin amma hakuri ka duba shekara saba'in tana aiki yau da kafarka sai ka shekara saba'in kana tafiya da ina hmm? amma za a tayar wata shida ana gudu wata bakwai ana gurin tayar da ya bambanta idan na zai ya da Kyawar da da su inda hmm? ba na gani sosai. Tare da suna ya taba a indiya a ce mota na samun aiki ba tare da rana wata bakwai yaya. sai gana da yawan ruwa ba karshen ba za ni ike ba a shago alaji ka ne shi ke za ka yi ba da yanzu to jiran kan zo sun suna kan hanya kana hmm? wata inda ya tsaya ta kai ta biya ku ko ka mu ta sauran suka yi ta yanzu ka duba da ya gaba ta shekara saba'in kana ta tafiya da kafarka kila wanda sai a cire ma a yi ganje to ba za ka cire kafarka sai ganjen gaban yaran gudun ku sai mai karko a kai kafashin turawa a tsayar afirka su masu ƙarfi hmm? Akwai an kai kuma haya na bala ta usuru. Yanzu da yi maka wannan halitta aika gode wa Allah aika. banda halittun da suke kewa da farinta ulkuma wala tansuha wala tansuha hmm? yanzu da wannan abinci bakin ka lafiya jikin ka lafiya abinci na da zafi na da yaji da dauka da komai da komai amma in wani yake da ke ta halittu ba yi yaran nan da muna kanji ko gishiri ba samun ba ake da ba an fa gishiri an sa ka ba bai ke kwari ga wani kan ga wani likita kan Allah menene zai sha akwai abun shan ya da aka shi ko akwai kan wani abu da za a dan bashi kan da zan kalan ya kai sai an kaza ta dan annan kansa sai an kaza mashi ba za ka ga shi ba ko ana shagawa an kaɗan wata rana sai ka ce mutum ne kawo abinci ga gwangwani na a menene na da kwalba na da wane ne kaza da ya ce alayan fina ne duk wannan ne za a shi a cikin abinci a ai dangi daɗi da shi ita ko ba ka bai yi daɗi a ko wannan a shiga ka ko wannan mene menene ka yi boye da wata a ko wannan a menene mene ne ne menene sai a halittar Allah ta lalata. Ka ga kuma jin daɗin komai dole kusan kashe kuɗin su bakin nan kuma haka ya abin da ya lalace to ka tsaya wannan Allah da yi wannan dole ne wanda ya aiko din nan gaskiya da shi ayoyi ne masu nuna kuduran Allah masu nuna Allah na da ikon aiko annabi daga annabawan Allah cikin su akwai annabi Muhammad eh, fiska ta nawa a wanda aka zama kai ko aka gama kai dole eh to ko da gama to a cikin gaba na a wurin ba tsakanin ne na shiga dan gowa na na yayi ne yayi ta haka na biyu من جهة موافقتها للأمور الواقعة na uku to na nawa E. Eh, Yanzu an tafiye na biyar za

amma na an bambanta kamar sama da ƙasa sun da ƙadar ilai wannan shi shahido na min kabari, abin da suke ganin na labarin da Qur'an ya bada ya ce kaza ga shi ya ce kaza ga shi ya ce kaza ga shi wancan kuwa mishahido na min al-ayatil adima abin da suke gani na manyan manyan halittu sai labari kaga rana. kaga wata kaga duwatsu kaga sama kaga kasa ba su bambanta ba man akbaru daban shahidu daban ko ya bambantu to shi kenan sai na yara sai na biyar ومن جهته موافقتها بما دلت عليه أسماءه سبحانه وتعالى وأوصافه هكذا تقدر موافقتها داخل ورسو su wa'annan umarni lima tallar alaihi aka mako abun da sunaye suka yi nuni kansa sunayen Allah sun yi nuni kan dukkan wa'ancan al'amuran ku zai da haka nan nan ma'aika suka daskata ta'ala wa ausa su da sifofin Allah ta baraka wa ta'ala da wannan abin yake ku zai da shida a ba zan dinga rubuta yanzu an yi daya an ka da ni yanzu in na rubuta da kalabi na ai ba damu ato kare rabu ko shi ce da ko ya rauna fil awamiri ta ga duk wannan awamiri din ne sun dakkata awamiri saboda abu biyar sun dakkata kumurnonin Allah da hannun Allah domin wa'ancan abubuwa guda biyar ko yanzu ce me isa ta dakkata abin da Allah abin da Allah ya aiko shi gaskiya ne an kama ya kamata yi wannan wani a yi interview nan dai ka fita waje kamar ka tura san kan nan da ne za ka dafa abin da Allah umarnin Allah da hannun Allah sai ka ga daga nan wannan yake an san ai ba wata ce ba saboda abin da yake na abin da abin da ne saboda kaba saboda kaba saboda kaba mai ya nuna maka musulunci gaskiya ne ke saboda saboda kaba saboda kaba. saboda kasar ya tabbatar da musulunci gaskiya ne don musulunci da ba gaskiya ne ba waɗannan abubuwa da an samu ويرون في الأوامر سنع جميع جنب أمرني والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم سنة شريك الله ذوى كتفرجي ميكتي المستقيم المتضمن للأمور بكل صفة تزكي النفس وتنمي الأثر وتفيد العامل ودينه ويرون كل متعن انه كل العلم فوق والعلم فوق والالباب سنة جنن كل اوامر والنواهي حكموني من الله يجي اي كذا اي كذا هاني هاني إذن الله an hana zina an hana karya an hana kaza wannan suna ganin annaha ta to ai wannan umarni shi ya tsawa ike yi ila siratul mustaqim umarnin da ya hana wa mutum ƙarya umarnin da aka ce mutum aikin kada ya hana sata ya haramta ma hannun da ya haramta ma sata haramta ma ɗaukar tsintuwa ila siratul mustaqim ba ai ga wannan hanyar shirya tarwa ike zuwa ga farki da al-mutazammani wanda tafarkin ya tattaro bil umuri da kulle sifahi da al'amura daban-daban da dukkan kowace shifa ta zakin nafsa da kulle sifati kowace shifa, daga take ta zakin nafsa na ƙara wa rai sarki ma'ana na sanya wa rai tsaye albarka ta haɓaka ta tsarkaka kuma lamarin hada aflaha haɓar zakka a ɗauka wanne inda za ku da shi lil umuri ko ne eh, almasa da mina to to kuma eh eh to ka to ka ka sa alaman ka nan ku to yanzu sai baka da wannan mu muna da shi yanzu a gano bambancin an goma da da yawa in mutum ya tashi sai sai littafi ne a dan jike tambayan wane bai na tashi ba ka je sayan tafiya ka ce nawa nawa ne tafsirin sai shi karimin rahama a ce akwai na dubu ɗaya akwai na dubu ɗaya da ɗari biyar akwai na dubu biyu akwai na dubu biyu da ɗari biyar akwai na dubu hudu sai ka ce to a bani na dubu ɗaya a samu irin wayan المتضمن للأمور بكل صفة الأمر بكل صفة بقوة صفة ذكرني تزكي النفس أنا هذا كذي أنا البر أنت الدري أنا تحت الدري هذا إذا فتنتي لا نرمتوا أتي ووانا لجاء أيتها النفس المطمئنة ملائكة إجابة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أنا غني ناجي أما ليه متكبرة ليه كذابة ليه نمامة ليه منانة المتضمن للأمور بكل صفة تزكي نفسها ta ɗauko umarnonin da an yi da ainihin shi eh, kowane shifafin da shi kowane shifa shi shifa daga shifafin tuzarcin nafsu watan lil ajara na haɓaka lada wanda Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban man ta tasaddaqa bi sadaqatin ainihin tayyibatin eh, wanda ya sadaka da sadaka fada daidai ta ko Allah zai gina guda ɗaya الله يتقبلها بيمينه وينميها ya girma mata ya haɓaka ta har ta zama kamar shi yajin dutse gobe kiyama haka za mai da maka ce. Ana gasa na kan dubi nan ka daga masu ta a wannan ba na wani ba. Wannan ba na gaida a cikin kayana Allah ina na samu wannan. Kada tafiya yi tafiya ko ba ta yi da aka samun shi a cikin sannan nan ka ne daga baya. kila nuna ma kwarzuna kwarzuna gidi na kan kaɗan alama da gani shi ya girma ya zama kai Allah na sa. Daga wannan ko ina nuna mana wani da suke kokari kai sadaka kai ma ko ka. Ka rage karfa, ka daɗa badawa mai badawa. tun da ga abin da za a ba ba sai wanda ya karbi takan dubi na ko da da kaza ainihin zai karba da dama zai masa kaza za a maka kaza a mai bayarwa ne aka ba yaya wanda ya zuba ya zuba abinci a kwano yake karbi ta ciki can in ka ci ka zama ka fara ka sa kwano a bola hmm? ai kan ana min babu aure sai dai in ka tashi badawa kada ka bawa wanda an sun koshi sauran su kai bola ba irin mai ba in ka koshi kanka cewa sannan na ajar ba to shi bil amila kuma ainihin wannan mai shi da suna na amfanar da mai aiki wa kai ne kasadaqati eh, ko kasadaqati irin sadaka wal ikhlasi yin abu don neman yaddan Allah da ya tace aikinsa ya tsarkake aikinsa daga riya da neman suna da shirka da wa'ili kamar yadda ake tace fetur da rawa ya ga gama yin kaje maka da ɗin fetur a rage a ɗauko galon ɗin ruwa a zuba a ciki a ɗauko komai su. Kala ibayi. ba ji ba guda ba da dai ka amma ka ga shi da kanwan dalar ta ne kada aka zuba a ciki ta kala auki a daura ya shi mana kai ya koma ka a sauƙin shi Kuka dinga tare. Kuka dinga tare. to yanzu ka tuni aiki ba ko daidai da kwayar zarra ka yi ke kai ne Allah ka in ka kwatanta ya kamar ka kwatanta ruwa ne a cikin man kai abun don a yabe ka kai abun kana nuna na yi kokari abun nan a aljihu na na cire na bayar shi kenan aikin ka kamar a ce maka aikin da kai yi da gaban a ce maka ainihin drum guda ne da su kafa saura galon daya aka zuba ruwa a kafa da shi aiki kai za mu je gobe amma za ku ga ayyuka za ku tashi haba a mantora ayyuka ake cewa duk abin da za ka fa a gaba ilimin ya zama shi da a gaba ilimin kuma na halal ba ilimin nan da ba ba ilimin Allah ba halal da haram da wata ku ta wanda har da ya hadda cewa yi amma sabbin limari ya mil aswa haka amma halal da hada haram zai yi haram sai zai bar halal zai aiki halalin in ikhlasi zai zai ta ikhlasin sallah don ya san ko a shi aiki Kai yi abu don wane ko ka rage don saboda wane ko ko don kaza don kaza shi kenan kamar ya ba ce maka to ga asidiku da wal ikhlasu duka kuma ku da wannan dan da zai kishi bisa ba ku yi wani dai sai zan ne na zo yi ta an bar yi an bar duniya an bar sadiku an bar ikhlasu to me aka yi don da kima da abu da yawa yin da'a wa iyaye wasilatil arhami da sadar da zumunci shakikai da abbai da ummai wal ihsani sadar da zamancin nan ba wai kullum nan ka shiga nan ka shiga kai musu dariya ka gaisuwa su ka je ka da zama cin abinci ka gaishe su kai ma ka kullum na ka ci abinci ka kai wannan ka je ka yi kaza kullum da bayan an sha ruwa kai ka je ka kai da baban ku shi kenan in ya rage wani dan mu. ka tun gudun ai wajen ka dauki da ka dauka ka ci kai na wanda ka kawo ka ga bi isa an ta kai kamata ka sayo ba أجل أظن إن شئت إن شاء الله لا شيء أراد أن أقول أو دخلت قبل ذلك إيش أعرف وكان هنا شين جد الوالدين كل الوالدين يحصلوا كما إلى باتوا بكتب هناك بيش إشوا يفتي أي وتر قوي يفتي تجارة فها يوم نجب كذي ما جاء أنا ذي ثاني بكتب ولا بكتب نجد كذي نكتب شيء يمكن to saboda kana birru kenan suratul arhami haka su dangi wal insan ko da dawa ila umumil qalbi zuwa dukkan halitta wanda duk wanda ke zauna da kai ina ala son barka ala son barka ala son barka har dabbobi din suka zauna da kai yau da ya za su zauna lokaci wani ya tashi zai a ka danka dangare a rubu da guri a zo da shi amma wani zo da guri a zaka dangare bare da da nuna abu wani abu ya san ne kyauta ta masa wani hau zali watan ha an kalli wannan eh, mana kuma rohin shari'an manzan Allah shi shari'an manzon Allah eh, tana tana hana an kulle sifatin kofi haka duk wata siffa mai muni sifan aiki ne suka yi kwane na magana marar daɗi cikin sunnarsa wanda kan jamalmala rai ya duk tantar da ita ya sanya masa ta zama ta yi tsamta jamalmala ta wata hafi habitul adara wanda wannan siffa na ainihin ya fata lada ayya wani wancan da na ɗauko in ji wani muku kun gan shi daga can inda jan sai da ke nan gaba ku da shi ko wanda na ka kulle shi kulle shi fatin ko don nan ba ku da shi to ka ga wancan da wannan ka da shi ne zai zama nabi ya ce fanda ka ce watan ha an kulle shi fatin qabihati tudannisu nafsa wa tahfiqu al-asr wa tujibu al-ithma ana samar da zanubai wal wisra da nauyi min al-shirki da shirka wa zina jiga kwatul fil imai da zalunci a kan jinanen mutane ba a gaira ba saka ka kama mutum ta kashe wal amwali da dukiyoyi wal a'radi da wata daraja ce da ma'abota ilimi وتدرجة كما أبو تعلمي إما ما يكيني يبقى وأن لا يتمنى لأهل العلم والفضيلة منقبته وفضيلة وعلامة له وأنه كلما كان العبد كل كتن باوى يكسن أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول على فارنتا أبو عند النبي يدرسه وأعظم معرفة بها بحكم أوامره يا بيت أنا نسأل حكم شوكم شوكم ونسأل وأنا واجهه كان مال العلم هنا الذي تقول ما بوتا علمي الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول وان الله تبارك وتعالى يسمي حجة على ما جاء به الرسول أكابو وان النبي يزود رسول يسجد الله بهم لا شيء الله يا حجة على المكذبين المعاهدين كما في هذه الآية وغيرها na hmm? ba ta ba ai abin nan ba ta zama ba shida ne kawai na hmm? wai ko ayin ai yanzu da da za ka yi mata mutar ke in an kira magariba ke nan sai mutar ta tsakanin magariba da ishan kafin tararu نعم أنت يا Rijala ya fara neman kitab inda take, in an yi haka haka a neme shi da adam ta yi, na inda za ka na kake son wasu gudu da wuri.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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وزملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولي ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب